This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma iPad. A jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatar kuna nan lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kuma ina tare ne da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki. Bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji ta bakin wasu 'yan majalisar wakilai akan amincewar da suka yi cewa shugaba Jonathan ya ci bashin dala biliyan ɗaya domin magance matsalolin tsaro. Ku kuma muna son mu ji ra'ayinku shin ya kamata a baiwa shugaba jonathan waɗannan kuɗaɗe lambobin da za a kira bayan mun buɗe layukan waya su ne biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar hudu takwas ko kuma biyu sifiri biyu shida ɗaya tara sifiri biyar biyar ɗaya za ku ji ta wani shaida akan mata sittin da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne suka sace a jihar adamawa kada kuma a mance akwai labarin wasanni amma a takaice. hukumar lafiya ta duniya ta ce yaƙi da cutar ebola shine zai zame babban aikin da za ta mayar da hankali a kai yanzu musamman a ƙasashen nan guda uku na yammacin afirka inda cutar ta kashe mutane 4,900 hukumar ta fitar da wannan sanarwar ce jim kaɗan da kammala taron da ta yi a geneva inda ta ce tabbatar da dakatar da hana yaduwar cutar a ƙasashen gini liberia da saliyo shine babban aikin da za ta mayar da hankali a kai domin hana yaduwar cutar a sauran ƙasashen duniya sanarwar ta ci gaba da cewa ha kuma kula da jami'an kiwon lafiya na ɗaya daga cikin abin da za ta bai wa fifiko domin ta haka ne kawai zai ƙara musu ƙwarin gwiwa na su aiki tukuru hukumar ta ci gaba da cewa tantance matafiya a tashoshin jiragen sama da na ruwa da bakin iyakoki abu ne da ya dace a ci gaba da yi a kasar brussels kungiyar tarayyar turai ta bayyana gudunmuwar dala miliyan 31 domin bincike akan yaƙi da cutar ta ebola wani bam ya tashi a wata tashar mota a garin azare jihar bauchi arewa maso gabashin najeriya ya kashe akalla mutane biyar da raunana mutum goma sha biyu Nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na jiya Laraba. Cikin watanni shida da suka shige 'yan ƙungiyar Boko Haram sun sha kaiwa garin azare garin na azare hari suna auna bankuna da ofisoshin 'yan sanda da kuma makarantu wani mai magana da yawan 'yan sanda ya ce tashin bam din na jiya ya kona mutane kurmus har ma ba a gane kamanninsu wani mazaunin garin mai suna igwe chimason ya faɗawa muryar amurka cewa ya ga yagaggun sutura da mutane suka ce ta wanda ya kai harin ne. 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar syria sun ce wata ɗin da tawagar ƙasar amurka ta yi tana jagorancin kai har-haren jiragen sama a ƙasar syria ɗin ya janyo mutuwar mutane 553 waɗanda da yawansu 'yan tada ƙayan baya ne na ƙungiyar daular islama da kuma 'yan ƙungiyar al-nusra masu alaka da kungiyar alka'ida kungiyar 'yar adawan Siriya da ke zaune a ingila da ake kira observatory ta ce yawan waɗanda aka kashen sun hada da mayakan 'yan jihadin su 464 da kuma farar hula su 32 sai dai kuma kungiyar wadda tun sa'ilin da aka fara wannan yakin a syria ta ce tana sa ido ta ga wani da ake toyawa ta ce jimlar da aka bada da yawan mayakan islama da aka kashe ya fi hakan sai dai ba duka ne ake bayyanawa ba domin ko ba a samun cikakkun bayanai game da harin da ake kaiwa ta sama jiragen dai na ƙasar amurka da abokan aikin nasu sun kai farmaki da ya kai har sau 200 a ƙasar ta siriya tun daga 22 ga watan satumba duka a ƙoƙarin ganin sun jawa mayakan na islamu birki ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan ƙasar Canada Stephen Harper ya ce ba za a taɓa musgunawa a ƙasarsa ba. Firaministan ya wannan furicin ne bayan hare-haren da aka kai a wannan makon a Ottawa da kuma kusa da birnin Montreal da suka kashe sojoji guda biyu. A wani jawabin da ya gabatar jiya Laraba da maraice da aka nuna ta gidajen talabijin na ƙasar, Mr. Harper ya ce hare-haren da aka kai tuni ne ga ƙasar ta Canada cewa ita mafa ba ta tsira daga ta'addanci ba. kuma ya lashe takobin cewa za su ƙara zagi dantse sosai domin gado waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki da kuma ɗaukan matakan kare ƙasar. Firaministan ya yi wannan furucin ne sa'o'i bayan da wani ɗan bindiga ya harbi kofin Nathan Cirillo a yayin da yake gadi a haraba ginin tunawa da yaƙe-yaƙe a birnin Ottawa. Shaidun gani da ido sun ce maharin ya fito ya ɗaga hannayensa da alamun samun nasara kafin ya shiga ginin majalisar dokokin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka gama ji. An ba da rahoton cewa waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun sace mata a jihar Adamawa. A saboda haka ne na tuntuɓi Alhaji mamuda Abubakar wanda ya yi min bayanin al'amarin kamar haka. Eh yadda ya faru yadda na samu bayani a wurin ɗan na mutane waɗansu suna fita daga cikin madagali eh. mu kuma garin nan yana daga sashin madagali a kan iyakan maiduguri da dimankara eh. nan ne suka zo suka kwashi mata guda arba'in a wani garin kenan a duk a wagga to da su da mangoro yawwa to da suka kwashi mata arba'in a nan waga mangoro din sun kara sace wasu matan ne don rahotanni na cewa mata sittin aka sace eh ka san abu da idon tsoro mutum da wuya ya irga abu ya tabbatar ga yadda ya eh. amma an fi kaskanta kan mota nan arba'in ne sai dai kuma can garkida duk da adamawa eh. kuma guda ashirin shine suka zama sittin To, ai, sun sace matan a nan ga mangoro ɗin da can garkiɗa ne suka je? Eh, can garkiɗa suka tafi. Wani al'amari kuma ya faru jiya da daddare ne ko? Insha Allah. To Allah ya sauki. An san inda aka kai matan da aka sace? Ina za mu sani. Mu muna munna bako ya tafi a sai bako yana bayan gari. Mu da muka ji gwamnatin tarayya ana sulhu da su. Ai ko cikin zato ba za mu kaddara cewa kuma wani abu zai faru ba. Allah ya sauki akwai wani ƙarin bayani da za ka min ne? Eh ƙarin bayani dai kira niki ga dukkan saurin binda bayan nan da suke taimaka mana da addu'a akan irin wannan abu. Tun da mu yanzu da garinmu inda aka haifi kakannin kakanninmu kaga kuma mutane an mun fice wani na adamawa wani na kamaru gashi dai ana abu mutane an zama abun tausayi. To, to Allah ya sawaƙe. Alhaji Mamuda Abubakar kenan. To kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba kuma kamar yadda muka yi muku alkawari ɗazu, Majalisar Wakilan Najeriya ta amince shugaba Jonathan ya ci bashin dala biliyan ɗaya da sunan magance matsalolin tsaro. Ɗan majalisa Mahmud Umaru Bago ya yi wa Madina Dauda bayanin abin da ya janyo ra'ayinsu su 'yan majalisar har suka amince da wannan bukata. maganan gaskiya shine mai neman kuka an aka jefe shi da kashin awaki ya samu gangara maganan kuɗin da ake bukata a siyan makamai da za a taimaka ma ƙasar nan da shi wurin yaƙi da ta'adanci idan aka ce dalilinmu ne ya sa mu ba da kuɗin nan ba to kin ga cewa an soke mu tun da abin da suke nema kenan ga doki ga lizzami mun ba su yanzu su je a siya din kuma Allah ya sa a dace in an siya din za mu je mu ga abin da aka siya ai ko ba haka ba kuma za mu duba su za mu ga me aka yi da kuɗin saboda haka insha Allah kada a samu damuwa in Allah da su siyo mu gani kuma Allah ya sa a siya din yanzu shine magana duk shekara kuna ware kuɗi saboda tsaro to wai me yasa ba sai yanzu ne ake so a ciwo bashi idan baka da man wani ba za ka yi kitsan wane ba a majalisa ana kawo mana koke-koke da kuma bukatun cewa defense jami'ar tsaron najeriya tana bukatan kuɗi kuma ya zama dole akan mu wajibi ne dole mu basu su kuɗi to amma da wannan abin ya yi tsanani an zo an ga cewa duk abin da aka ce ana siya din tunda asusun soja ba binciken shi an duba cewa yawanci kuɗi na shiga hannun mutane da cewa ana biyan ma'aikata kuɗin aiki ne amma wannan kuɗin da aka ware yanzu aka ce za su yi wannan abin makamai aka ce za su yi shi ba ce za ba kowa komai ba saboda haka duk wanda ya kawo mana wani bayanin cewa an ba wani kuɗi a wurin tokin ya ɗaura kan a wuya. Wata majiya kwakwara da ba ta son a faɗi sunanta ta bayyana wa muryar Amurka cewa lokacin aiwatar da wannan ƙuduri na neman bashin ba a samu kashi biyu bisa uku na yawan 'yan majalisun ba wani abu da Musa Sarkin Adar ya ce biri ya yi kama da mutum. Bangaren zartaswa suna amfani da wani ne domin su rufe kasawarsu ta ba da irin tsaron da dace ga al'ummar Najeriya. A nawa ra'ayi a matsayina na ɗan Najeriya ina ganin cewa an yi wannan ne domin a yi amfani da shi wajen a samu ma shugaban kasa wani kwarjini wanda ya rasa a wurin mutanen najeriya domin a gwada cewa ana yaƙi da ta'addanci da kuma ana yaƙi da 'yan boko haram majalisar nan ta ba da duk irin haɗin kan da dace ga gwamnati bangaren zartarwa domin duk kuɗaɗen da aka saka a cikin kasafin kuɗi na daga shekarar dubu sha ɗaya har dubu sha biyu har dubu sha uku har dubu sha hudu babu ran da aka rage abin da aka sawo a fannin tsaro kuma babu lokacin da ya zamanto sashen tsaro ba shi ne sami mafi rinjayen kasan kuɗin da aka kawo nan ba shi ke samun kashi ɗaya bisa uku na duk kasafin kuɗin da aka yi to a ganin mu me zai sa sai yanzu za a zo ana neman bashi shi kuwa ɗan majalisa ibrahim el sudi wanda ya fito daga shiyar arewa maso gabas ya ce batun cin bashin ya ɗaure masa kai. To idan dai za a yi amfani da wannan kuɗi tsakani da Allah ba za a yi sama da faɗi da shi ba to yana da kyau. Amma idan za a yi sama da faɗi da shi bisa ainihin abubuwan da suke faruwa a Najeriya ina ganin in aka yi haka an zalunci talakawan Najeriya. da kuma talakawan ainihin yankin da na fito wato arewa maso gabas ni ina ganin kafin wannan kudin ya fito za a fara zaɓe saboda haka ni a ra'ayina ina ganin bai kamata a karɓi kudin nan a yanzu ba saboda mun san kasafin kuɗi na bara an ba da kusan biliyan 700 da 'yan kai akwai kuma kafin ma bara bariya an ba da kusan biliyan 900 da 'yan kai saboda haka ba a zo an tantance an tabbatar mana ga abubuwan da aka yi da wannan kudaden ba sa'an nan kuma ana son a ciwo bashi na dola saboda haka abun ya daure mana kai matuka sai dai kuma kabir adamu kwararre a fannin tsaro ya ce ba haka kawai ake sayo makamai ba bisa ga jawabin da 'yan majalisa suka yi na ji sun yi kusan ina ganin shi speaker ne ma ya yi batun cewa lokacin da suke maganganu da wayanda ya kira stakeholders masu ruwa da tsaki ya fahimci cewa su kansu ba su san wani irin makamai bane za su yi to na dan yi tunanin cewa akwai matsala a wurin alkaluma sun ruwaito cewa ya zuwa yanzu mahukuntan najeriya sun kashe kuɗi sama da naira tiriliyan biyar akan wannan batu na tsaro madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya mun gode madina To ku kuma masu sauraro menene ra'ayinku? Ya kamata a baiwa shugaba Jonathan waɗannan kuɗaɗe? Kafin mu buɗe layukan waya a shakata da wannan waƙa. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To mun samu kiranmu na farko salamu alaikum daga ina ne? Wa alaikum salam daga Kaduna ne. To muna jin ka da wa muke magana da Allah. To, Ibrahim alarama ne daga rigacikun Kaduna. To, Malam Ibrahim. A gaskiyar magana ni dai kan na samu damuwa dangane da wannan kuɗi da aka ce za a je a ciwo bashin shi. Na ganin cewa ai lokacin waje an fitar da kuɗi makude waɗanda yake aka ce kan harkar tsaro ne. Kuma har yanzu ba wani bayani da aka ce gashi an yi. Kana kuma akwai kuɗaɗe da aka fitar na wasu ayyuka wanda gwamnatin take cewa kudaden nan fa sun tafi ne kan harkar tsaro wanda har yanzu ba wani wuri da za a ce gashi an kai wannan kudin kuma gashi lokaci ne wanda yake nan da 'yan watanni kasa da biyar ko shida za a yi zaɓe to menene na a ce za a je a ranto kuɗi wanda yake kuma za a yi maganin tsaro da shi kana kuma mutanen nan an ce ana sulhu da su an tsagaita wuta ana sulhu za a samu zaman lafiya me kuma na a ce za a je a nemo kuɗi wanda za a magance tsaro da shi gaskiya magana akwai lauje cikin daɗi wannan maganan a fito ko a faɗi gaskiya kuɗi ne za a je a ranto na kamfen ba wai kuɗi ne wanda za a yi maganin tsaro da shi a ƙasa ta najeriya ba tare da fatan za a tashi lafiya. to mun gode malam ibrahim da wannan ra'ayi na kato daga kaduna bari mu yi zamfara salamu alaikum. Wa alaikun salam. Lahiya kalau. Alhamdulillah. da da wa muke magana malam baka yi sunanka ba kuma layin ta kama kamar tana tangarda. Eh mun ji shinkafi karamar hukumar shinkafi sunan malamin muke nema. Yawa eh, daga ya Suleiman eh. Ina jira. Eh muna dan jin ka. Wato ni ba ina yana magana a kan shirin kuɗin da ake cewa za a yi wanda za a rantsa kuɗin nan. Dama ba. To dama layin zamfarin tana tangarɗa bari mu yi azare. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To muna jin ka da wa muke magana don Allah? Yawwa suna na Shamsu Habibu Azare. To muna jin ka. To, da alama da yau duk layukansu muna fama da matsala. Mun rasa layin mun rasa layin zamfara amma da alama yanzu mun samu wani kiran salamu alaikum wa alaikum salam allah ja zamanin hukuma le muna jin ka. <laughs> A sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah mun ji batu da ake tattaunawa dangane da amincewa da 'yan majalisar dattijai suke dangane da shi gudunar ya aro kuɗi domin a tabbatar da wani tsaro a Najeriya. Babu shakka wannan abu ni ba zai bani mamaki ba saboda 'yan majalisar mu da na jira'a da na tarayya da na dattijai gaba ɗaya sun koma ra'ayin shugaban ƙasa suke bi amma an ban da haka ya kamata a su 'yan majalisa idan shugaban ƙasa zai abin da bai dace ba ya kamata su taka mai burki ni dai ana war ra'ayin ban ba da goyon baya na akan cewa wannan ranto kuɗi da za a yi ba da fatan za a tashi lafiya alhaji musa zaro na gode. to mu ma mun gode alhaji musa daga kaduna bari mu yi jaskwata yamma da bauchi salamu alaikum. kana jin mu na jos. to layin jas mun rasa layin jas to bari mu yobe salamu alaikum wa alaikum salam alon sa hajiya barka dare barka ka dai are hajiya gogari alhamdulillah da sannun ku da fama to mun gode da wa muke magana da isa ne daga jihar yobe to malam isa mai an ra'ayinka to ni dai addu'a da zan yi na farko dai zan ci Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah. Saboda a harkar shugabanci na Najeriya gaba ɗaya yawanci abin da yake gudana yanzu ba tsoron Allah da tausayin talakawa cikin wani harkar. Saboda haka mu mutanen Najeriya gabaki ɗayan mu daga kowane yanki mu dage da addu'a Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ba mu gabanni masu tsoron Allah harkokin gaba ɗaya ba tunanin Allah ciki. Saboda a dubin da nake shawartar talakawa Najeriya kenan Allah ba mu shugabanni na kwarai wanda za su yi wa ƙasa aiki taimaki ƙasa a ci gaba shi ne fata na cikin wannan tafiya ɗin. to malam isa sai mu bi ka da amu. to salamu alaikum Amin wa alaikum salamu hajiya jimai suna na duba na kofa sabuwa birnin da shugaban kungiyar murya talaka na kasa. To malam zaidu muna jin ka. To gaskiya waɗanda kuɗi da majalisa sun ka amince ma shugaba Jonathan ta. mu muna ganin da cewa gaskiya ba kuɗi na za a rantowa wajen magance harkokin tsaro ko wani abu lokaci na na siyasa na harkar campaign ne san da cewa kullum cewa aka an keɓe biliyoyin kaza zuwa ga harkar tsaro amma har yanzu ba mu ga wani magani da amfani naka na haka muna ganin da cewa da su yan majalisa da su shugaba janitor gaskiya duk ba su yi ma 'yan najeriya adalci magana harkar tsaro gaskiya kowa ya san da cewa magana ta ta gaskiya guda a koma mu gaskiya da mun koma mu gaskiya insha Allah Allah zai ba mu tsaro da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya amma wallahi shugabannin mu da mu talakawan gaba ɗaya duk zaluncin da aka yi duk shine ya kawo mana ta barbare ga tsaro in duk kudin Najeriya za a dokewa a ce a yi tsaro wallahi ba za a magance harkar tsaro ba in ba harkar gaskiya an hukuma mu To Malam Zaidu mun gode da wannan ra'ayi naka to daga Kebbi bari mu jihar Naija. assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Idi ka san Allah ka ca direba. To muna jin ka me an ra'ayinka? Wannan ra'ayi nawa PDP dai tana son ta yi kamfe da kuɗi. Da kuɗi shi yasa ce a ranto. To shi an ra'ayinka kenan? Eh, eh na kenan. <laughs> To mun gode. To mun samu kira daga makwabciyar Najeriya ƙasar Chadi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam tun da na ta kiran ku baka da gafa. A'a ba ba ma dauka ba ne baka ga yanzu mun dauka ba da wa muke magana. To Abdullahi Abdullahi ne. To Malam Abdullahi me an ra'ayinka? To ni ra'ayina ne nake gani shugaba Goodluck dai Me kace? Shugaba kawai shugaba Gullar kawai da ya mayar da rayukan mutanen Borno ta sasa. To, ina fatan shi shugaba Goodluck din yana kusa ya kuma ji wannan ra'ayi naka. To ma sauraro muna gode ma dukkan waɗanda suka samu dama suka kira mu waɗanda kuma ba a samu dama ba gobe insha Allahu a daidai wannan lokacin za mu sake buɗe layukan wayanmu. mu. To madalla yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar mata ta Najeriya ta sami kaiwa wasan ƙarshe na gasar kwallon kafar mata ta Afirka da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Namibia. 'Yan matan na Najeriya dai sun doke takwarorinsu na ƙasar Afirka ta kudu da ci biyu da ɗaya a wasan kusa da ta ƙarshe. asisat oshola ce dai ta jefa wa najeriya kwallo a raga a minti na goma sha bakwai da soma wasan ta kuma kara saka kwallo ta biyu a minti na 38 to sai dai kasar afirka ta kudu ta sami rama kwallo daya a minti na 67 ta hanyar yar wasarta nyandeni najeriya za ta kara ne a wasan karshe da duk wanda ya yi nasara tsakanin kamaru da cote da wannan nasarar kuma najeriya ta sami gurbi daga cikin gurabu uku da aka baiwa nahiyar afirka a gasar kwallon duniya ta mata da za a fafata baɗi a ƙasar Kanada. sakamakon wasannin gasar firimiya ta najeriya da aka fafata a wannan makon ya nuna cewar kungiyar kwallon kafa ta ware wolves ta lallasa crown fc da zunzurutun ci bakwai da nema a wasannin mako na 35 na gasar kano pilasco ta doke kaduna united da ci biyu da ɗaya a wata karawa mai zafi yayin da elka nemi ita ko ta sha kashi a hannun enyimba da ci ɗaya mai ban haushi dolphin ta casa nembe da ci shida da nema enugu rangers ta yi galaba a kan sharks da ci ɗaya da nema sunshine ma ta yi galaba a kan gombe united da ci biyu da nema yayin da taraba ta doke lobby stars da ci bakwai da ɗaya har yanzu dai kano pilas ce ke kan gaba a teburin gasar da maki 62 yayin da wari wolves take bin ta da maki 61 sabon kocin super eagles na wucin gadi shoyabu amadu ya ce ya kuduri aniyar kai kungiyar ga gasar cin kofin nahiyar afirka a baɗi duk kuwa da koma bayan da kungiyar ta fuskanta a wasannin neman tikitin shiga gasar amadu ya maye gurbin stephen keshi a makon jiya bayan da hukumar kwallon kafa ta najeriya ta sallame shi da shi da mataimakansa wannan ne dai karo na biyar da shaibu amadu yake rike aikin na horar da 'yan wasan najeriya zai kuma jagoranci kungiyar a wasa ta biyu da kasar congo a ranar 15 ga watan nuwamba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka domin ƙara matsa ƙaimin yunkurin tunkara barkewar zazzabin ebola a afirka ta yamma da sauran duniya shugaban ƙasar amurka barack obama ya yi kira a wani taron tattaunawa na bazata ranar asabar da manyan masu ba shawara a fadarsa ta white house domin tattaunawa kan yadda za a shawo kan annobar zazzabin na ebola an yi kiran irin wannan taron gaggawar har sau uku a cikin kwana hudu da suka wuce da manya manyan jami'an gwamnatin amurka waɗanda suka fi mai da hankali akan wannan annobar har ila yau shugaba obama ya tattauna matsalar ebola a jawabin da yake gabatarwa a gidajen rediyo a duk mako shugaban ya yi kira ga amurkawa da su fahimci cutar ebola kuma kada su rude ko tsorata da jita-jita da ake akan cutar ƙasar amurka ta tsaya tsayin daka wajen yaƙi da ebola kuma ta tura ma'aikatan gwamnati sama da 750 zuwa afirka ta yamma wannan shine taimako mafi girma da amurka ta taɓa ga wani rikicin kiwon lafiya a duniya Waɗannan yunƙure-yunƙure suna mai da hankali ne wajen daƙile yaɗuwar Ebola ta hanyar ɗaukan wasu matakai da suka haɗa da har da ginawa wuraren jinya da jigilar magunguna da ake buƙata da taimakawa wajen ganin an binne gawawwakin mutanen da suka mutu dalilin cutar. yadda kuma sa a samu wadatar ɗakin bincike da gwaje-gwajen ƙwayar cutar. A yayin da ɗaukan waɗannan matakai ke da muhimmanci, masana kiwon lafiya sun tabbatar da cewa domin samun dakile cutar yaduwar cutar tilas a ilmantar da jama'a da ke ƙasashen da cutar ke addaba hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka na aiki da takwarorinta na sauran ƙasashen duniya domin gina cibiyoyin kula da marasa lafiya waɗanda za su taimaka wajen kulawa da marasa lafiya da kuma wurare da aka keɓewa marasa lafiyar da horas da mutane da yadda za su kare kawunansu da na iyalansu ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka da ake cewa usaid a takaice na aiki da wasu ƙungiyoyi da ke ƙasashen da ke fama da cutar ebola kamar unicef da asusun paul allen family da sauran ƙungiyoyin da ke can na taimakawa mutane da kayayyakin agaji da nufin dakatar da yaduwar cutar a ƙasashen jakankuna sama da dubu tara aka raba wa mutane a monrovia babban birnin ta liberia jakankunan sun kunshi rigar kariya da safar hannu da safar fuska da kuma sabulai ƙasar amurka na kuma goyon bayan ilmantar da mutanen ƙauyuka inda za su iya gano cutar da kuma matakan da ya kamata su ɗauka sai kuma yadda za a kare kai ga ita ana isar da saƙonnin ne ta gidajen rediyo hanyoyin sadarwa na zamani wato text da kuma jaridu yankin afirka ta yamma ne ɓullar annobar zazzabin ebola ta fi wa ɓarna da ba a taɓa ganin irinta a tarihi ba tilas sai ƙasashen duniya sun haɗa kai wajen yaƙar wannan annoba da kuma taimakawa ƙasashen da ebola ta fi wa barna farfadowa sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai ta kai takaitattun labaran. Hukumar lafiya ta ce yaƙi da cutar Ebola shine zai zame babban aikin da za ta mayar da hankali a kai yanzu musamman ma a ƙasashen na uku na yammacin Afirka inda cutar ta kashe mutane dubu hudu da ɗari tara. Wani bam ya tashi a wata tashan mota a garin Azare da ke jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya kuma ya kashe mutane aƙalla biyar kana ya raunta mutane goma sha biyu. 'Yan rajin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar siriya sun ce wata ɗin da tawagar ƙasar amurka ta yi tana jagorancin kai har harin jiragen sama a ƙasar siriya ya janyo mutuwar mutane 553 waɗanda da yawansu 'yan tada ƙayan baya ne na ƙungiyar daular islama da kuma 'yan ƙungiyar al-nusra masu alaƙa da al to zan ja maka birki masu sauraro yanzu dai na misalin karfe biyar na la'asar ne a agogon washington dc kuma ƙarshen wannan shiri na yau kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu lokacin da za mu gabatar da lafiya uwar jiki. A halin yanzu kuwa Jummai Alice a madadin sauran abokan aiki nake fatar mu kwana lafiya Allah shi ba mu alherinsa amin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.